amma dai ranar 29 ga watan agustan 1991 ne aka kirkiro jihar taraba daga tsohuwar jihar gongola kuma jiha ce da ke da yawan kabilu kuma shekaru 25 da suka gabata abubuwa da dama sun wakana a jihar inda wasu ke maganin an samu ci gaba yayin da wasu kuma ke ganin jihar na tafiyar hawainiya batun da ko jami'an gwamnatin jihar ke ma cewa ba haka zancen take ba mr anthony dambram shine kwamishinan yada labaran jihar wanda ma shi taba zama kakakin majalisa dokin jihar na farko. Jalingo, you need to be there when in 1990 It was a glorified village. Jalingo, kai da ma ce kana nan a wannan lokaci a tsakanin shekarun 1990 ƙauye ne bai kama da karamar hukuma ba domin ko babu hanyoyi. To amma daga baya ai an samu ci gaba domin rabaran Jolin yami ya kawo da dama irin su filin sakon jiragen sama. Haka shi ma dan baba ya ko dora ne akan abubuwan da ya samu. Kai akwai ci gaba yanzu musamman ma a wannan lokacin na gwamna Dario Dixon A Architect Dario Dixon Ishaku, you know what he did with the airport. To sai dai kuma tambayar ma nan ita ce, koshin za a yi kwatanta ci gaban da jihar Taraban ta samu da kuma sauran takwarorin da ake kira su tare? Boba Yaro Mafindi wani mai sharhi ne da kuma fashin baki kan harkokin yau da kullum a jihar. Jihar Taraba rashin sa'an da ta yi irin shugabannin da muka samu tun daga mulkin soja har aka shigo shanin siyasa na demokrasi shugabanni ne wanda unfortunately ba su tsaya sun tsara jihan akan wani skeli na cin gaba ba saboda haka wannan ya kawo mana cikas su ma wasu asalin jihar sun ko bayyana ra'ayoyinsu game da cikin jihar taraba shekaru 25 da kafuwa sunana malam aminu jika daga jalingo taraba state gaskiya ba mu ci gaba fiye da yadda muke so ba Eh, ka bibi yanayin taraba ka misal ta taraba da wasu jihohi musamman ma watakila wanda aka kafa su lokaci guda da za ka samu akwai koma baya tsarin siyasa tsarin zamantakewa da kuma kurakuren shugabanninmu ci gaban state namu taraba tana tafiya ne kamar irin you know, tafiyan awainiya ba gudu ba koma baya ko ya ake cewa kai daidai gashi tafiya dai ba za mu la'ance ta ba amma ba ta yi kyau ba domin an kiro jihar nan yau kana magana shekaru 25 kenan amma ba abin da ka nuna a matsayin cewa shine ci gaba da aka samu don an samu wannan yanci na jiha da aka bamu yau in ka shiga jigawa ka je su adamawan ka ga abin da yake gudana ka san lallai muka an bar mu a baya babu shakka da wani bangare da ake maganin ya jawo koma baya a jihar shine na kaurin sunan da jihar ta wajen tashi tashi hankula da ke da nasaba da kabilanci ko addini batun da yasa gwamnan jihar Dare Disan Isa ku yin kira ga al'ummomin da ba sa ga maciji da juna da ake zuciya nesa. I employ the warring communities to lay down their arms. Yace ina roƙon al'umman da ba sa ga maciji da juna da su mai da wukakensu cikin kube domin samun ci gaba idan kuka zauna lafiya to zan haɓaka muku yankunan ku. If you give me pieces, I will not develop your place. Manazarta dai na mahasashen cewa jihar na iya samun ci gaba a wasu shekaru 25 masu zuwa muddin ko shugabanni da masaran al'umma za su yi watsi da karafunan karfin kafan da suka hana jihar ci gaba a shekaru 25 da ta yi a yanzu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya